bismillahi rahmanir yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta shida ga watan Jumadal Ula 1429 wace ta daidai da tara ga watan Mayu shekara ta 2008 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Shadal Ar fi yau insha Allah za mu tashi akan taksimi na uku wato at-taqsimu salisu na uku wato na fi'ili bi hasabi tajarrud wato ta dubi zuwa ga tsaratuwansa da barin ƙari a cikinsa wa ziyada da kuma yi masa ƙarin wa taqsimi kullin da kuma rarrabon kowane daga cikin su biyu din nan yanqasimu al-fi'lu ila mujarradin wa mazid fi'li ya kasu gida biyu tsiratacce da kuma wanda aka yi wa ƙari fal mujarrad shi tsiratacce wanda babu ƙari a cikinsa ma kanat jami'u hurufihi asliyatan shine abinda hurufansa na asali wato suka kasance eh, dukkanin hurufansa gaba ɗaya na asali ne abin da ya kasance dukkan hurufansa gaba ɗaya na asali ne la yasqutu harfun minha wani harafi daga ciki baya faɗi fi tasarifil kalima a cikin jujjuye jujjuyen kalima ga tambayan kamala bi ghairi illa in ba da wata illa ba muna fahimta wal mazidu amma wanda ake yi wa ƙari mazida fi harfun au aksaru shine wanda aka ƙara harafi ɗaya a cikin sa ko fiye da harafi ɗaya ala hurufihi al asliya akan hurufansa na asli abwabu thulathi al mujarrad wato babo ba na fi'ili mai hurufai guda uku wal mujarradu qisman mujarradi ya kasu gida guda biyu Sulafiyun wa ruba'i akwai mai hurufai guda uku akwai mai hurufai guda hudu wal mazidu qisman haka shi ma wanda ake yi wa ƙarin gida biyu ne mazidu sulati wa mazidu ruba'i wanda ake yi wa ƙari wanda asalinsa hurufai ne guda uku da kuma wanda ake yi wa ƙari wanda asalinsa hurufai ne guda hudu amma sulatiyul mujarrad amma shi sulati wanda ya tsaraitu daga ƙari falahu bi itibari ma fihi faqat salasatu ta bangare zuwa ga dubin aikinsa da ya wuce madi kenan yana da babo ba guda uku li'annahu da'iman maftuhul fa domin shi fi'lul madi babin fa'ala da'iman fa'u ɗinsa maftuha ce ba a cewa fi'ala ba a cewa yawa sai dai in ya kasance wani suna ne ba fi'li ba amma in har ne to fa fa ne muna fahimta وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة سنة عين الإنساء كوتا كسن شيدة فتحة كوتا كسن شيدة كسرة كوتا كسن شيدة ضمة نحو نصر وضرب وفتح ونحو كرمة ونحو فرحة وحسب تودزي من بيان زلك دي يوجي عين كيزوا دفتحة كوتا زودة كسرة كوتا زودة ضمة kaga dai zaka ce nasara mudari kace me yansuru bi dhammi al-ain daraba mudari kace bi kasri al-ain fataha mudari kace bi fathi al-ain muna fahimta ai wa bi itibari al-madi ma'a al-mudari sannan ta bangare zuwa ga dubin aikin da ya wuce da wanda ake ciki lahu sittatu abwab yana da babuwa guda shida lianna ayn al-mudari domin aynin din mudari imma madmuma ko dai ta zo da dhamma aw maftuha ko ta zo da fatha aw maksura ko ta zo da kasra muna fahimta wa salasatun fi salasa bi tis'a 3 times 3 zai ba mu 9 domin kowane su mai ainun din kowane wato wanda ainun din za ta zo da damma ko ta zo da fataha ko ta zo da kasra uku uku ne su uku ba fahimta na yawa shi fa'ala yana da uku fa'ila yana da uku fa'ula yana da uku a mudari'insa muna fahimta sulati mujarrad zai mana bayani yadda yake ɗaya bayan ɗaya albabul awwal yamtani kasru al-ayn fi al-madi to bayyuwa ayiwa ainun kasra a madi مع ضمها في المضارع تعالى ده متى ضم مع مضارع معنى idan ya kasance ainun a madi ta zo da kasra kaman fariha bai yi wa a mudari kuma a yi mata zama a ce ya furuhu muna fahimta wayamtani a zammu la aini fil madi haka kuma bai yi wa a yi wa ainun zamma a madi كمن فاعل مع كسرها أو فتحها في المضارع سنن أزو أتكي مضارعي أي متى فتحة كو أي متى كسرة كمان كاروما كاغا ما عين ضمة بي وكتي يكريمو ko kuma ka ce karamu muna fahimta fa'idan kaga an cire guda uku kenan daga nan takunu abwabu sulati sitta don da mun ce kowannen su yana da uku uku fa'ala na da uku fa'ila na da uku fa'ula na da uku sai ce maka a fa'ula ba haka wani a ai yanzu ya ce ba haka bane a farkon bayanin sa ya baka a dunkule don ya kira hankalinka ba tara ba kenan to yanzu sai ce maka a wancan shi zai fita saboda bai yiwuwa a yi wa ainun kasra a sannan a zo a yi mata fatha a cikin mudari ko kasra sannan bai yiwuwa a cikin muzari a yi mata damma sannan a buɗe ta a bi. in ka ce karo ma ka yi wa ainihin damma bai yiwuwa ka yi mata kasara a muzari ko ka yi mata fatha bai yiwuwa ka ce ya karamu ko ka ce ya kirimu eh kaburat kalimatan bai yiwuwa ka ce ya kibaru a matsayinsa na in kabura bai yiwuwa ka ce ya biyu ba zai yiwuwa to kaga shi ya fita muna fahimta to haka shirin cin kenan suka rage mana ka fahimta yi malam bai gane ba tawai albabul awwal babi na farko shine fa'ala yaf'alu man fa'ala yaf'alu da yiwa ainun damma bi fathi al-ayn fil madi da yiwa ainun fatha madi wa dammiha fil mudari da yi mata damma a mudari kana sara yansuru وقعد يقعد وأخذ يأخذ وبرأ يبرؤ وقال يقول وغزا يجزو ومر يمر دون أنا كان شباب نصر ينصر الباب الثاني باب نبي فعل يفعله بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع أنا كده شباب ضربة كضرب يضرب wa ya yajlisu wa wa'ada ya'idu wa ba'a yabi'u wa rama yarmi wa waqa yaqi wa tawa yatwi wa farra yafirru nan wurin waƙiya ne kome ba ba وقع نعم ايه ووقعهم عذاب السمك ووقعنا عذاب السمك طيب وقع بوقيا بقى فيها اجارش منا فهمت وف نعم وفر يفر واتى ياتي وجاء يجيء وابر النخل يابره وهنأ يهنئ وأرى وأوى يأوي ووأى يأي بمعنى وعد دو لنا فعلني يفعل ولا فهمت مجيك ويزا الباب الثالث باب نوكو فعل يفعل بالفحش فيهما أجل ماضي ده مضارعي كفتح آية أنا كان شباب فتح يفتح وذهب يذهب وسعى يسعى ووضع يضع ويفع ييفع يعني إن يلو تسمى بلغة كنا ذات غلام يافع إيه، أتو يتسوى بلغة هنا في انتاج ووهل يوهل وأله لك كلمة إله يا الله وسأل يسأل وقرأ يقرأ وكل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام لو دوسن لك عين يا كسنشي مفتوح يا غدا فتحة أماضي إنسا دا مضارع تو كتبتي حقيقة إيه؟ عين إن أين لغتي حروف الحلق حروفا نسكفتوها في مقوشي وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما فدك sanda ya zanto an sami wato ɗaya daga cikin huruful halk yake kasancewa dole ya kasance mafuhun bane kamar da khala kha ba eh mudari'in sai zamu ce yadkhulu bai zama wancan ba eh ai wai dan ka gane tafiya domin me kar ka zo kai a sakin ka ce to ga da kala ka gane ai sai ce walaysa kullu ma kana halqiyan kana me kana maftuhan ba wai lalle bane kuma in ya kasance halqiyan dan karka ce da kala ya khalu eh eh eh ga yawa na مفروض مبسوط هكا يجي نعم <laughs> nan wurin ina ga kamar yayi yayi daidai wurin kwana ko ko kuma mu ce wa huruful halqi sitta huruful halqi wanda suke ta makoshi guda shida ne akwai alhamzatu wal ha'u wal kha'u wal ha'u wal kha'u eh, shine wannan ke cewa linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhus يعني فالأول قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء نعم شنو <laughs> يسمي نعم نعم نعم سنة أبواب wato auza din zune abuwa abin da ya sa ya cire maka su daga auzan ya ce abuwa don kowanne zai gaya maka dalilin da ya sa zai kasance a yadda ya kasance ma'ana kamar albabu sa'o min alwazin in ka kace alwazn ya bi shay'in mu'ayyan abu ne wanda yake sananne amma ba kasan akwai wasu furu'at eh branches a kasansa ya kawo fawai na na eh haka yake kwarai da gaske sai abin da ya kasance sama'i wanda aka ce an ji haka suke cewa eh amma kowanne an mashi mizan a sarfi na'am Eh. a'a ko ka zaka iya misali kaman zahaba eh. Eh. misali kaman ya sai dai in abin da yake ya kasance ya saba wa ka'ida na mizanin sarfi misali kawo mu ce hiltit hiltit ai ya maka asali ya baka scale ma'auni yadda za ka yi yani fa kullama izdada al-harf yuqabal bi ziyada al-aslu bil asli wal far'u bil far'u haka ne in asali ya karu asalin kalma sai karu na eh eh okay kana magana terms of magana karatu kenan eh to wannan ya danga har yanzu kaida za ta yi amfani an maka sharaɗi misali an ce duk sanda aka ce maka fa'ula ka fahimta mudari'insa zai kasance ya fa'ulu in an ce maka fa'ala yana kasance ya fa'ulu ko ya fa'alu ko ya fa'ulu ka fahimta to wannan ma'auni ne wanda zai ma jagora eh kalmar da ba ta da wasali in har ya fita cikin wannan ma'auni to sai ka koma ga mu'jam in har ya fita cikin wannan ma'auni to sai ka koma ga mu'jam ka ya suka ce eh eh. eh eh haka ne kwarai da gaske gaskiya ne na na a wani babu zan kana iya haka kana iya haka ai shi ma bayanin da nake mishi kenan in ka duba ma'auni kaga cewa abun ya citira to kana iya kuma ka cewa me aka ce game da wannan kalima na eh eh eh ah, za ka karanta yadda bakin kai maka daɗi misali a dakata eh, ina dakata na eh eh na bai ce ka eh. <laughs> a dama ya na wahala misali ina zuwa an ce ya fa'a ka gane an ce maka dole ne duk sanda ya kasance mu abin nan mafto ko dai ya kasance halqiyul ain ko halqiyul lam to ya fa'a dole ala zai kasance babi fataha yaftahu duk abin da ya kasance halqi ne to wai fataha yaftahu ne ka gane kaga kaida ta maka jagoranci anan baka san ta ba za ka ya fa sai dai kila rashin sanin kalma yasa ka ji abin ya maka bambara kai amma ya fa tun daga lamun din shi harfi ne eh now eh kaga lawa kalla idan kalma ta now na fahimta eh Eh, eh. Eh, kwarai da gaske ai wannan loga ne loga ne loga ne a loga ne in ka zo ka ce kaza to shikenan ma'anan shi ya zama kaza in kuma ka ce kaza ma'anan shi ya zama kaza wannan loga ne na na na'am eh Mm. Eh. Eh. abin da ya sa ya ce maka babi za a ya ce maka wasni don bai maka bayanin dalilin da ya sa nasarar shi ji kasance a yansu rufin ba amma a nan ya ci mai babi saboda zai maka bayanin yaushe ne nasarar zai zama yansu a wani under circumstances zai kasance haka ka fahimta don haka sai ce mashi babu babi ne su kusan amma sai ce maka ma'auni saboda abu ne guda ɗaya ma'ana ya kama ya ɗan illatin naka ne ce maka babu nasara ma'ana duk abinda kaga fa'ala yaf'ulu to nasara yansuruni amma anan zai gaya maka to da yaushe da yaushe ne a wani lokuta ake iya samun kuma nasaran yansuru yaushe ne ka fahimta wanda a can duk bai waɗannan bayanan ba shi yasa ya ce da su ba eh eh zai wasa maka kwarai da gaske ka koma abuwa yawa li'anna al-baba awsa'u min al-wazn eh alaikum eh, eh saboda halki ne ha eh halki ne ha na na eh na na na wannan muna magana babu fa'ala ya fa'alu ne ba wannan kake magana ba ne eh wannan babu fa'ala ne ya fa'alu wahala yau hali baka fahimta ba kamar alaha ya alahu sa'ala yas'alu ba mai wajen hannu ba ne na rufusa na na eh duka abu ɗaya ne wani fili kuma sai a kawo eh ai saboda shine ummul ba kamar inna inna ita kadai ce amma za ce inna kana kuma ce kana ita ce umul bab na na eh kamar fariha eh eh eh ya eh, eh eh eh yahilu eh zai tafi abin da ya kawo ta ka gane na fahimce ka yani me yasa za a ce ya hilu kuma ko a ce yauhalu eh gaba daya eh, wato saboda abin da ke gabaninta ya kasance mafto yau halu ka gane to kasantuwan ya zo da fataha saha an tubras ya inganta a bayyana da ita ita wawu abin da ke kafin ita ya kasance mafso kwarai da gaske wawun ka fahimta na ina zuwa ya ce wahila me yasa ba ce aka ake ce ya halu ko yau halu ka fahimta ai kasantuwan halƙiƙin ne kuma sannan da munasaba wancan ainun harfin halk sannan kuma akwai munasaba tsakanin abin da ke kafin wawon ya zo da fata a wurin maddi ba ba mun karanto cewa hurufan illa suna iya kasancewa harufu lin ko harufu mad ko kuma harufu illa ba fa idza sakanat wa fatha ma qablaha menene shi harfu lin bait kauf to ai shine ana ai wannan an jire suna faɗa amma ga ainun can ai a to ko ta uku ce ai ba zai ai harfi ne na halbi na na <laughs> wai dai na na na na wannan da wani suna da asalin kalma نعم نعم نعم نعم ولذا يورث ويرث يورث وانه ما ورث اكثر كده ما تسالها ايه هو كده يرث يورث ويرث يورث ده مش يورثه يرث ويرث يرث فصل العين كسر العين كسر العين كده بعد ما كسر إنا نحن نرث نرث الأرض ومن عليها ورث يرث وجل يجل نعم أقوم من شارطة إيه إلى النار فلتذهب ومن كان مثلها <laughs> نعم إيه kaman wajila yau jilu da yau eh eh eh eh eh to ga wada'a ya kai cewa mudari amma kana magana kan asliya ne asala hmm. ai wada'a wawun kuma ai amma ya muke cewa mudare bayanin nan da ya ina eh na eh eh to ai ba fa'ila ba yakan kasance fa'ila ya ba kamar hazina ya hazanu fariha ya farahu kuma ya kan ɗauki fa'ila ya fa'ilu ƙwarai da ƙwarai da gaske na wale kusa na na eh a akwai inda yake zuwa ɗin in fiye ya kasance misal ai wannan karatun mun yi shi tun muna ibtidai sai dai mun manta ne in ya kasance misal misal ɗin nan ko wawi ko ya'i in kuma ya kasance hakan ko da ya kasance a cikinsa akwai harful halk ko babu idan akwai dole shakalinsa zai canza in babu shakali zai kasance da yana cikin mabadin safiya na haka <laughs> haka yake haka yake <laughs> subhanaka allahumma wa bihamdika shira la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk